قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون sai annabi Musa ya ce masu yana mai masu inkari yanzu haka za ku kira gaskiyar da ta zo muku da sihiri ba haka lamarin yake ba ba sihiri ba ne saboda ni na san mai yin sihiri baya rabauta har abada to kuma ta yaya zan yi shi